in the past, whether it is uh, Shopee or whether it is uh, PTF, it had always been a reaction to. Wannan tallafin na rabin naira tiriliyan ba wani sabon abu ba ne, dacin in kace eh, shirin na na rage eh, radadi na shafi eh, ko can zamanin sojoji wato ptf a gwamnati ta bullo da su ne sakamakon ƙara farashin man fetur ko rage tallafin man fetur da ministan labarun najeriya lai muhammad ke bayani kan yadda gwamnati za ta tallafa wa mutum sama da miliyan takwas da tsabar kuɗi rabin naira tiriliyan ɗaya wajen ba su jari da samun dogaro da kai for this is the first time that a government out of its own conviction has made provisions for the poorest of the poor this is why we have these six intervention policies programs in our budget for 2016 some of half a trillion naira has been put aside. Wannan shine karo na farko da gwamnati a kashin kanta take ware kuɗin tallafi inda ta ware rabin naira tiriliyan a kasafin kuɗin bana don matakin farko ta ɗau waɗanda suka kammala karatun digiri su dubu ɗari biyar aiki. Na biyu za ta ɗau mutum dubu ɗari masu ilimin fasaha sana'o'i. Hakanan gwamnatin za ta rika samar da abinci sau ɗaya wuni ga yaran makaranta miliyan biyar da dubu ɗari biyar. Give 5,000 naira a month. to at least 1 million vulnerable Nigerians. Ministan ya ci gaba da cewa gwamnati za ta rika bada naira dubu biyar ga 'yan Najeriya da ke halin kakani kayi akalla miliyan ɗaya da wata. Gwamnati za ta ba mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sattin lamuni da suka hada da mata 'yan kasuwa. Provide scholarship bursary for 100,000 Nigerians studying you know, science, technology, engineering and mathematics. Shirin bai tsaya nan ba don gwamnati za ta bada tallafin karo ilimi ga ɗaliban kimiyya da fasaha da lissafi dubu ɗari ɗaya. Lai Muhammad ya ce gwamnati ba za ta bari wasu su karkatar da wannan tallafi ta barauniyar hanya ba. Kuma gwamnati za ta sanya ƙungiyar ƙwadago a wajen tafiyar da wannan shirin don a yi adalci. Hakanan za a yi amfani da bayanai daga bankin duniya da asusun na Bill Gates don gano asalin mutanen da suka cancanci samun wannan tallafin. But what we have done is that we are going to the local governments and we are going to the most rural local governments in the states. We cannot take everybody at once. We're only taking 30%. Da farko Lai Muhammad ya ce gwamnati za ta shiga can kuryar yankunan karkara don gano mutanen da za su fara amfana, inda za a fara da kashi talatin cikin ɗari na yawan mutanen. Ta hanyar ƙananan hukumi da kuma bayanai daga hukumar zaɓe za a samu mutanen da za su amfana cikin sauƙi. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Nigeria. Data either through, you know, INEC or water apart, you know, or people, their location, their life, source of livelihood.